أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض انه كان عليما قديرا ينزو waɗanda suke karyata ka daga cikin ƙureshawa ba su yi tafiya a bayan ƙasa ba su lura yaya ƙarshen waɗanda suka ƙaryata daga al'ummomin da suka gabaje su a baya kasance, ashe ƙarshen su bai kasance mummunan ƙarshe ba ta yadda Allah ya hallakar da su alhalin sun kasance mafi tsananin ƙarfi fiye da ƙureshawa. Babu wani abu da yake kuɓucewa Allah a cikin samai da ƙasai. domin shi masani ne da ayyukan waɗannan masu ƙaretawa, babu abin da yake ɓuya daga cikin ayyukansu, ko kuma ya kubace masa, kuma shi mai cikakken iko ne akan ya hallakar da su duk lokacin da ya ga dama.